sha biyar ga watan ramadan na wannan shekara ta dubu daya da ɗari hudu a arba'in wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna tafsirin wannan sura mai girma wadda za mu fara a yau baccin bayanai da suka gabata a kan falalar ita sura ɗin da kuma abubuwan da ita sura za ta karantar اليوم في شاء الله هذا مش نشكي تفسير السورة دين ولا دام داش آية تفكر بتشي عسين فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما Allah subhanahu wataala baccin ayar da suka gabata jiya da kuma bayanan da bayanan da ya gabata a jiya yau sai muka fara da farkon sura Allah yake cewa ya yace Allahu a'lamu bi muradihi ma'ana Allah shi ne mafi sani da abin da yake nufi da wannan yasin yana daga cikin ayoyi waɗanda babu wanda ya san fassara su sai Allah bada yake cewa za ka ji wasu malamai suna cewa wai yasi da kuma tsaha suna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wannan kokari da wasu suka yi sai sun yi haka to babu wanda ya sa su yi wa ukharu mutashabihat akwai wasu ayoyi waɗanda suke mutashabihai ne fassara su babu wanda ya san su sai shi wanda ya saukar da alqur'ani wanda aka saukar mawa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai san fassara ba to kai da za ka yi ƙoƙari ka fassara ka yi manzan sani ne Ba ka fi shi ba to ka kaga ta a gare ka kada yi kokarin wasu fassara Ba shi kawai wallahu a'lam bi muradi bi shine ilimi duk da shi ne bai fassara so da za ka yi fassara shi shi ne ka yi da haka yace li annahu lam yurad fi shaikun shay'un wani min kitabillahi a wani sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam saboda ba a ruwaito wani abu tabbatacce ba wajen tawilin fassara irin waɗannan kalmomi ɗin waɗanda suke zuwa farkon sura a cikin alkur'ani ba a ruwaito haka ba haka nan cikin sunna tsarkakakka sai tabbatattu ba a samu haka ba to ina mutum zai samu وقد تقدم الكلام على الحروف المتقطعه hakika maganganu sun gabata a kan irin waɗannan yanke-yanken kalmomi ɗin fi awwalin bakara alfarfar surat bakara alif da sauran makamata irin waɗannan abubuwa faraji in shi ta wasu a ɗin kaso ka ƙara bincika can da ka ƙara yawa ta amma dai a takaice kai fassara ta Allah ka ɗaya sani wal qur'ani hakim Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake abin hikima hukunce hukunce muhkam bi ajibin bi ajibin nazmi wato wani abuwa ne wanda ake hukuntawa na abubuwa daban al'ajabi na tsare-tsare da shi alkur'ani ya tsara wa Ulma'ani ulma'ani da kuma abubuwa waɗanda suke masu ma'anoni waɗanda ma'anoni kyawawa da akwai su cikin alkur'ani mai girma waɗanda aka nuna ba mutane ya gani ba wani bayanin na malamin yake cewa wal qur'an hakim qasamun min Allah ta'ala bil qur'an ko qasama min qasmun min Allah ta'ala bil qur'an ma'ana rantsuwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi da alqur'ani din wal hakim ala al muhkam abin hukuntarwa alladhi la yalhaquhu tafsirun wancan jibe riskar shi alqur'ani din wala tabdil ko wata musanya idan muka ɗauki sauran littattafan da suka gabata na wasu annabawan an cancanta suka ɗauki annabin ƙarshe kafin manzan da sarar shi ne annabin kisa muna da littattafan bayan bulkaloli daban-daban akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk waɗannan sun zo ne saboda canje-canje da suka samu bayan da shi na Allah ya saukar da shi ba shi ba alƙur'ani da Allah ya saukar da shi sai ya ce mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu tsaye shi an gane shi ya sanya biyan da za a yi wata ɓanna ba za ta faru da shi alkur'ani dan da ka zo ka canza wani abu za mu ga wasu arna suna kogari su canje canje wajen alkur'ani sai wani tipikal ba ƙauye a can ƙauyensu da ka zo ka karanta da shi kai wani ba alkur'ani ba ne saboda Allah ya sauƙaƙe shi wala kada yassar an sauƙaƙe shi ya haddace daga daga kan ya sha bamban da haddace saboda haka ya haddace wani ba Qur'ani wani a koda shi haka zai ce maka kaga kiyayewa Allah ne yi mishi su ko sauran littattafai da ba alƙur'ani ba irin wannan tsaron ba haka aka yi musu su ba su annabawan da aka turo su za su tsare littafi su kaga lokacin da suka rasu bana za ka shi shi ko wannan shi Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz lalle mu muka saukar da shi wannan alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi so Allah ya dauki dawainiyar kulawa da shi alqur'ani sai ya sanya la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi banna ba ta zuwa a gaba gare shi ko kuma baya saboda saukakke ne daga wajen da ka juya juyan da mabarnata za su yi sai dai su yi su wahala sai su koma sai a dai a rubuta shi cikin wannan yanki a sa shi cikin takalmi a yi kaza wasu sun manta shi alƙur'anin fiye kama wanda bai sani ba da laifi ubangijin alƙur'anin ke so don mutum ya sanya shi a takalmi sai ka taka ƙur'ani sai a ce ka yi rida sai a ce ka wulakanta shi ba ka wulakanta don ba ka sani ba su ba ka da laifi an yi rubutu jikin can wata sutura an sanya ba ka san Qur'ani ba ne ka sanya kaya ba ba ka da laifin komi shi wanda ya yi musibar kan shi za ta sau sun bi hanyoyin da za su ya musa ƙur'ani ta gagara shi yasa suka dawo suna ta wannan daga takalmi a rubuta waɗansu ayoyin daga takalmi an samu ɗan ƙaramin ƙur'ani an ya shi irin hil ɗin takalmi ɗin haka an sanya an boye a samu kaza a sanya duk shirme ne suke yi Sunan da niyyar su wulakanta ƙur'ani kuma bai wulakanta sun yi canje-canje a ɗauko Qur'ani a ya yamusa gaba ta koma baya baya ta koma gaba da an gani sauran musulmi su wannan ba alƙur'ani ba ne, dan ba haka yake su wannan littafi da muke gani saukarke ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana tsare shi wani canje-canje ba sa zuwa a shi wala yudabar bihi tanaqud aw buhlan kuma ba a samun contradiction si karo da juna ko wata banna a cikin alqur'ani ba Allah ya tsare shi babu wannan abu a cikin shi ko mi zai zo da fatacce idan ka ba mai tafsirin qurtubi yana cewa game da wannan aya yace hukima fi nabbihi wa ma'anihi an sanya hikimomi cikin tsarin shi da ma'anonin shi fala yalhaqu khalalun wasu banna wasu soke-soke ko wasu matsaloli ba za su ci wannan alkurani ba yi haka imamu eh, da yake bari a cikin tafsirin shi shi ko malam abu sa'ud a tafsirin shi ke cewa ai al ai mutadammin lil hikmati shi ba ya kunshi wasu hikimomi abin naqi bil hikma ko kuma yana kunci da hikimomi shi alkurani da ba gida min haisu mihi ta hanyar tsare-tsaren shi al-mu'jiz kuma mai gajiyar da mutane al-muqarri ala bada'i hikam wanda yake nan nade da hikimomi bayyanannu masu kyawawa da akwai su da kuma ne ke cewa al-khulasatu faqad aqsama Allah ta'ala bi hadha al-kitab al-muhkam Allah ya rafi da wannan littafi abu hukuntawa al-mu'jiz fi rabbihi ne gajiyar da mutane wajen tsare tsare shi wa badihu ma'anihi da kyawun ma'anoni shi al-mutayaqqin fi tashri'ihi ma'ana tabbatacce wajen shari'o'in da ke cikin a akami da rubuce rubuce shi fakat balaga da kafin balaga kuma ya kai mafi manya manya matsayi na balaga shi yadda alqur'ani yake ala anna muhammadan rasuluhu lalle annabi muhammad manzan Allah ne wa fi hadal qasmi min at wa at-taqdimi li rasul sallallahu alaihi wasallam cikin wannan bayani da aka yi tabbas ana nuna girma da farjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da Allah ya yi rantsuwa da alkur'ani ya girma da ya rantsa sai ce innaka ya muhammad lamina mursali lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin manzanni ko da su ba su yadda ba wanda ya aiko ka ya rantsa ya ce kai kana cikin manzanni to waye sai ne da shi kai ba kai ka aiko shi ba bal ba ka da littafi so shi mai littafin ya ce yana cikin manzanni shi ya sanya ma ya aiko shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai allabi na ursilu waɗanda aka aiko zuwa ga mutanensu baki ɗaya ala siratin mustaqim kuma kana bisa tafarki madaidaici hanya daidaitacciya la la waje fiha la waje fiha babu karkace karkace babu matsaloli a cikin ita wannan aya din wal ma'ana innaka laminal mursalina innaka ala siratil mustaqim lalle kai kana cikin yan aike ya manzo sallallahu alaihi kuma kana bisa hanya madaidaiciya ai tariqal anbiya'i qabla kana bisa hanyar annaba wanda aka aiko kafin ka kai ma baka sabon annabi ba kana bin tafarkin su duk kiran da suke yi na tauhidi iri ɗaya ne shari'o'i ne suke shan gashi mai na tauhidi wal huda daga tauhidi da kuma shari'a duk kana bisa kan wannan abun wata aqidu bil qasm an karfafi abun da rantsuwa da aka yi wa gairi raddun li qawlil kufar dan a maida makafirai da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce lasta mursala cikin suratul ra'd to da ai ba ka cikin manzanni to sai Allah ya ce wa innaka laminal mursalin an kawo tauhidi aka ƙara ƙarfafa tabbas wallahi kai din nan kana cikin manzanni haka Allah ya tabbatar wa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo ma cikin suratul baqara inda Allah yake cewa tilka ayatul tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin wata ayar kamar yadda suratul ra'ayin ta karfafe shi haka nan suratul baqara haka ta karfafi wannan ayar ta cikin suratul yasin dukkan su suna tabbatarwa wannan ayoyin Allah ne muna karanta maka su bisa gaskiya kuma akan gaskiya lallai kai tabbas kana cikin yan aikin Allah annabawan Allah ke. so an samu manzon sallallahu alaihi ne yana cikin manzani to waye sai ya zo ya hidda shi wallahi babu wanda zai iya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan yace tanzilal ay munazzalan kenan fi mulki ma'ana abin saukarwa ne cikin al'aziz magwayi shi ne ya saukar da shi munazzalan min Allah tabaraka wa ta'ala kenan abin saukarwa ne daga magwayi wanda yake gagar misali fi mulki cikin mulki shi to shi ya saukar da alqur'ani arrahim bi khalqihi kuma mai tausayi ne ga bayin shi don haka ma ya sauka masu da alkur'ani domin duk alkur'ani za ka ga sauki yake kawo mana daban-daban bal Allah ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai tausayi rahama ga al'ummar mutanen duniya baki daya duk al'ummar mutanen duniya manzo Allah sallallahu alaihi rahama ne a gare su baki daya saboda ya zo masu da sauki na shari'o'i addinin musulunci yana da sauƙi mai sauƙi ne wajen shari'o'i da shi alƙur'anin aka zo da shi don haka kenan tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan gatan annabawa ne tun daga shi ya zo masu da sauƙi kuma al'ummar shi ma 'yan gata ne tun da shi tun rangon mai sauƙi sauƙi haka yake zuwa masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ila tara aisara huma malamin ul ba a taba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi cikin al'amura guda biyu ba gawa ne gawa ne ko ga abu kaza ga abu kaza sai ya dauki abin da yafi sauki sai dai abin zulubi ne sai ya tashi kun ga wanda yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne mai sauki mai rahama mai tausayawa ga al'umma shi daya haka Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan sauki ya zo mana da shi Allah ya tabbatar mana ya zo mana da sauki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bi sauki daga halitta shi baki da ga al'umma shi kuma alqur'anu fihi batul mursil bil kasri kuma akwai tabbatar wanda shi wanda ya aiko shi shine Allah subhanahu wataala to dan me aka aiko da ya yan uwa saboda me aka aiko da shi malai cewa a takaice saboda an aiko shi alkur'ani ga al'umman mutane baki ɗaya, kuma ga shi mai bishara ne kuma mai gargadi shi alkur'ani ɗin dai an ce kuma shi wannan manzon da aka aiko ma yana bisa hanya madaidaiciya lai wajaja fihi min al-huda wa huwa al-islam kama qala qatada imam qatada haka ya faɗi a cikin tafsirul tabri haka ya tabbatar da shi kuma aka ce da aka ce alasira din mustaqim litabjil wa ta'zim dan girmamawa da kuma kaurara abun a gane abu ne mai matukar girma da muhimmanci shi yasa yanzu haka kuma tun da aka saukar da shi ya zamo shirya ne kuma mai gargadi ne ga su al'ummar duniya ba gida, to dan me aka saukar da shi kamar yadda muka da litunzira qauman ma unzira aba'uhum domin ka yi gargaɗi ga mutanen da ba a yi ma mutanensu gargaɗi ba ma'ana iyayensu ba a yi masu irin wannan gargaɗi ba shi aiko wanda aka yi domin ya zama gargaɗi ne ga su mutanen duniya ba gida waɗanda su iyayen waɗannan mutane ba a yi masu wannan gargaɗi ba ai lam yanzaru fi zamanin fatra ba a yi masu gargaɗi ba saboda sun zo lokacin fatra lokacin da ake cima lokacin fatra halin fatra mutanen da suka zo tsakanin wannan annabi da kuma annabin gaba wasu mutane sun zo manzan ayi annabi isa ya gama annabtaka shi yayi sai su mutanen suka rayu tsakanin kuma ba a aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to waɗannan su ake cewa ahlul fata kun ga annabi isa ya tafi manzan Allah ya zo bai zo ba to suna suka yi wasu har suka tafi sai daga baya sai wa ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ba ka yi masu da hukunci cewa su ‘yan wuta ne sai abin da nasi ya tabbatar su ‘yan wuta ne kamar wanda ya zo da bautar gumaka ta farko manzo Allah ya tabbatar da shi ya gaishe cikin wuta da sunan shi wannan hmm. wannan wanda shi ya kawo bautar gumaka a Idris Arab bin Luhai wani ne ka ne amru bin lu'ay aywa lu'ay shine ya kawo bautar gumaka to shi wannan manzo sallallahu alaihi ya ce ya shi a wuta to kaga wannan manzo Allah ne ya faɗi an shi a wuta ya ta yi to sauran da ba shi ba ba za ka ce masu yan wuta ba dan kai wannan abu ba sai wanda na ya tabbatar da su yan wuta ne irin su wannan amru bin daga to su waɗannan mutane ko kenan su iyayensu ba a yi musu wannan gargaɗin ba tunda ba samu annabi ba annabi isa ya tafi manzar sarasala ko ba su riske shi ba to shi yasa aka ce dan kai ba su waɗannan gargadi su waɗannan mutane abinda ba a yi ma iyayensu wannan gargadin ba saboda lokacin da suka zo Fahim gafilun ai su al'aumu gafilun kenan su mutanen rafkananu ne saboda ba su samu annabi nasu ya zo ba a wannan lokaci ay anil imani rabbana ne ga imani wa rushd da shari'a wa hi wa fihi isbatul mursal ilayhi a ciki akwai tabbatar wanda wanda aka aiko masu din shine wa annabin da yazo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa nabbaha ala akhlaqihim faqal sai kuma yayi karin bayani akan dabi'unsu da haka kenan waɗannan mutane ba za su imani ba kan abubuwan da aka kiraye su akan shi an yi masu gargadi an jawo hankalinsu domin su bi akan hanya ta daidai to amma duk yanda mai gargadi zai yi duk yanda mai wa'azi zai yi domin ya jawo mutane akan hanya ta daidai ba shi da iko saboda iyakaci da awar shirya ba ta shi ba ce shi ya za ga annabawa sun sha wahala shi ya sanya mabiya annaba su ma sun sha wahala saboda sun zo sun yi wa'azin sun yi wa'azin ba a karɓa ba don shirya ba ta su bace ba shiriyar ta Allah ce kai mai wa'adi dai ci gaba da wa'adi ka sauke nauyin da ke kanka in mutum ya karba ka ci nasara haka ne bukata in bai karba ba kai yi asara ba ladan ka nan cikakkiya akwai ji bayani ladan mutum tana nan wa'azin da ya yi ko da bai samu wani ya bi shi ba sai dai in ya bi shi ƙarin lada ɗin ce wanda ya ƙara samu saboda ai an bi shi kan gargaɗin da ya yi ne malam nan yake cewa za mu karkashin wannan ayar yake cewa ai dira ya Muhammad bi hadal qur'ani al-arab saboda kai gargadi ga su larabawa alladhina ja'ahum rasulun wa kitab wala kitab alladhi wa ja'ahum kenan ma ja'ahum rasulun wala kitab wanda wani manzo bai zo masu ba da kuma littafi bai zo masu ba kafin zuwanka saboda wanda littafin ya zo ma sun riga sun wuce wasu ne nan suka yi rayuwa to kai kokari kai masu wannan wa'azi wal murad bil inzar takhwifuhum min azabillah abin da yake nufi da inzar da shine ka tsoratar da su daga azabar Allah kada ya zama sun makara sun shiga cikin me cikin nadama ai fahum bi sababi zalika gafiluna anil huda sun rafkana daga shirya wal iman yadda yatakhabbatuna fi zulumati shirki wa ibadatar asnam suna kutsawa suna fadawa cikin dubbancin koki kala-kala da kuma bautar gumaka kala-kala da ga tun da haka suka aikata su bayyana ta'ala istihqaqahum lil azabi bi israrihim al kufri sai Allah ya bayyana da tabbatar su akan azaba saboda bai saboda nace makafirci da suka yi baccin wa'azin ya da annabawa suka zo ko da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo yi masu gargadi ya masu wa'azi domin ya jawo hankalinsu akan abin da suke yi ba daidai ba ne ba to sun karbi wannan wa'azi sai ba su karba ba da yawa daga cikin su sai Allah ce da kai haka alƙawari ala ta لقد al القول ala النار فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم إذ أحصيناه في إمام مبين الله سبحانه وتعالى يتي gaba da bayani baccin an kirayi waɗannan bayan Allah domin me a yi masu gargadi da shi wannan alƙur'ani domin su kama hanyar daidai kamar yadda abinda iyayensu ba samu irin wannan gargadi ba su Allah ya masu muwafaka yi masu wannan gargadi domin su bi daidai to amma duk da haka sun bi daidai din da yawa da cikin su ba su daidai ba Allah yake cewa lagar haqqal qawlu hakika kalma alaba ta tabbata shi ne waje ba ala aktharihim bil azab ta waje a akan su kalma alaba da yi masa alaba su ga kan mafi yawan daga cikin su ba su gaskiya din ba fahum yi yu'minun ai ba za su imani ba ai al mafi yawa ba za su imani ba dan kaɗan suka yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awa yayi da'awa amma ba su karɓa da'awar ba sai dai saboda hakuri na da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bai so a gaggauta azaba a kansu sai daga baya sai wasu suka yi ta imani kuma cikin tsara saboda yana yi wa Allah ya fitar da wanda zai ce la ilaha illallah daga sassan su kuma ya fitar da tunda an samu ai da yawa sun ci sun shiga musulunci za ka da duk kusan kwamandojin yakin na sai ka iyayen su ba musulmai ba ne duk lura irin su khalid ibn wani waye ba mun ba mun shi ne wani din ba musulmi ba ne ba to za ka samu da yawa waɗanda suke ba su musulunta ba su iyayen sun tafi akan kafirci amma 'ya'yan daga bayan suka zo suka yi ma addini gudunmuwa suka bashi ban suka yi mashi aiki ba shan aihuwa to duk wannan yan uwa yana nuna mana kenan kai mai da'awa dai ci gaba da da'awa kuma ka yi hakuri akan da'awa da kake Allah zai iya shiryar da wasu ko da na lokacin naka wasu shiri ba cikin ƴaƴayen ko jikoki sai ka yi mamaki waɗanda za su karbi gaskiya wannan shi ne kira na sunnayen yadda yake mun lura nan ma a Najeriya kare lokacin da su ma jafa suna da'awa a kan wani irin wahala masu sha ba wani irin masallaci za su yi na azu a rubi da shi kuma su tashi su mai da gidan da gaske ake to ko ina nan ma duk haka ko ina haka ake shan wannan wahala ko dan kana kiran mutane zuwa ga sunna ta daidai to amma sai da ya koma ba za ka rasa gida ba insha Allah sai ka samu masu dawa ta sunna da aka yi mai hakuri duk wannan matsaloli sun faru har a nan garin ya kai lokacin da wanda ya tafi da yana da'awar sunna su san mata ya sun sa hijabi jiba jiba wasu iyayen abu ga a yi masu kaza a yi masu kaza ya tafi tarihi ba su haƙuri ke su wanda zai yi da'awa kan gaskiya inda ya yi haƙuri wallahi da'awar nan za ta tafi yadda ya kamata ya daina wa Allah shi ba da yawa ake magana kan gaskiya ake ka yi kira kan gaskiya kuma ka yi abin dan Allah za ka ga natijar ko kusa ko nesa wannan shi ne Allah ce ji ja'alna fi anaki ai lalle mun sanya a wuyan su waɗannan mutane waye wa fi da ma su me muka sanya aglalan shine ma kacoci bi an tudamma ilai al'aidi domin a haɗa hannuwan fatin ul yadu ila al sai a ɗaura hannuwan zuwa ga wuya haka a haɗa hannuwan da wuya a ɗaure na gani ɗaura ba na igiya ba a ɗaure kaca Shi ne za a sa a ɗaure mutum da sarkoki haka za a ɗaure su fahiyar aini majmu'a su hainayen suna nan tattare ilal abdan zuwa ga wuyayen mutum wajen gema shi shine zaka ko zaka wa hiya mujtami'atul mujtami'ul lahyai matattara gemu an sanya hannuwa an daure da wuya a ƙarƙashin gemu an ɗaure kai kuma an ɗaga shi shi ne shine rafi'una Kusan, kawunan an daga su haka la yastati'una khabda ba su ke son koyar da kai din wa hada tamthilun wannan misali ne Allah ya buga ga mutane domin su gane cewa lallai shi alqur'ani shine alqur'ani gaskiya shine abun bi shine wanda ya kamata mutane su kama gaske shi su bi abubuwan da ake so waɗannan mutane waɗanda suka yi kimin gaskiya to haka Allah zai masu wannan ɗauri hannuwa a haɗa shi da wuya a ɗaure wajen gemu kan ya ɗaga sama ba zai iya sarkowa ba haka mutum zai ta ɗanɗana bala'i na wannan aiki da ya aiki haka Allah zai yi musu wal muradu annahum la yu'minuna lil iman abinda ake ni ba za su karkato ba za su bi imani ba ba za su bi hanya ta daidai ba ta imani wala yaqbiduna al-qusam ba za su sako da kawunan nasu ba ba za su je saurari imanin ba kawunan ba zai sauko ba haka za su yi ta fama da wannan bala'i da Allah ya jefa musu saboda sakamakon kin biyayya da imani da suka yi shi ya sanya su ba a tanar musu wannan bala'i kenan wal jaza'u min jinsil amal kenan abinda mutum ya shi aka yi mashi kullum abinda kai haka Allah zai maka sai dai yana daga gama. da haka kenan tafsirin wa tafsirin lihalil mushrikina fi dalalihim wannan ana ba da misali ne ga halin mushrikai da su kasance da bata din da suka yi bi halin ladina ju'ila fi yadihi kullun wanda aka sanya kulli a cikin hannun shi wa jumi'at yadahu wa jumi'at yadahu ila aka tara hannun shi da wuyan aka daure fa man rafi'a ra'sahu la yahfaduhu sai ya zama ya daga kai shi bai iya sun koyar da kai baki dai kamar yadda ya asar da imani kenan qala fil jalalai wa ala wannan misali ne wal muradu annahum la yud'anuna lil iman abin da ake yi ba za su zo su sauko da kawo da su su shawo da imani su da hanya ta daidai wala biduna qusum da ku mu za su da kawo da su haka za su ta fama da wannan bala'i su ya a kai shi haka mai imamu jalalai ne ya kawo a cikin tafsirin shi ibn kathir kawai yace wa ma'anar aya inna ja'alna haula'il muhtara alaihim bishaka a mahtumun alaihim bishaka lalle mun sanya waɗanda aka hukunta ma tabewa a kan su waɗannan mutane kaman jumila fi wani kul kaman da aka sanya ɗauri a cikin wuyan shi wajen ne ake da kuma a wurin ya aka hannun shi tare da wuyan shi hannayen shi aka ɗaure tare da wuyan shi ta da zakali karkashin gemun shi an haɗa hannun da wuya an ɗaure haka an ɗaure scam bai iya zarko da kan shirsa kan na sama haka ne ta daddanar bala'i haka Allah ya shirya mashi saboda me sakamakon munana wanda ya da kuma ƙin hanya ta gaskiya sai Allah ya ce to shi ma irin wannan bala'in za a sanya mashi shi ma dai wal jaza'u min jinsil amal wala yadhlibu rabbuka ahada sakamakon abinda mutum yayi aikata ne sai Allah ya bashi irin wannan sakamakon Allah baya yin zalunci sifar zalunci ko rarrace wajen Allah dan haka baya yin zalunci Allah ya ci gaba da cewa waje Allah min bayni aidihim sandan kuma muka sanya kan giya a gaba gare su wa min khalfihim da kuma bayan su kan giyar da ba za su yi imani ba kenan fa abshaynahum sai muka rufe su da abubuwan da suke aikatawa duk ya zamo ya tumbuɗe su a ciki sun ruhu fahum sun ba za su daga gani ba wasu malamai tafsiri sun kawo a tafsirin su wala alam cewa wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira din nan zuwa Makka to ya zama cewa su kafirai sun yi shirin su je gaba shi ya zo yana karanta wannan aya ya wuce masu ma shi wanda Allah bayyana a aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa shi hum la yanzu. mun sanya kangiya a gaba gare su da kuma baya gare su ba sa gani wanda Allah ya fito ya wuce wuce masu ma shi wallahu a'lam da haka kenan ya yan uwa to nan kuma shi ma kan da aka santa ba za su yi imanin ba kenan in mun dauka cewa kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo ta wannan bayani to su ma kenan an sanya kan giya ba za su ga gaskiyar ba ba ba su ba karɓar gaskiya saboda me saboda an kiraye su kan gaskiya sun yi sun yi karɓar gaskiya sun yi min daidai ban san rai suke bi to sai Allah ya toshe zuciyar ba sa ganin gaskiya ne to zai maka inda za su gida duk da an toshe ta ba za su gani ba bayan da gaba duk an toshe wannan gaskiya din ba ka ganin ta baki daya san haka an rufe idanuwan ba za su ga gaskiya ba lisan da turkin imani a rai saboda an toshe yi imani a gare su ba za su yi imanin ba da haka kullum ake so mutum da kagan gaskiya zama na farko farko wanda zai yi wannan gaskiya din shi kuma da mai abu sa'ud ya ce a ƙarƙashin wani aya yace wa hada tamthilun wa takmilun lahu ay waje Allah min amalihim saddan aziman wa min wara'ihim saddan kadhalik mun sanya kangiya gaba gare su da kuma baya gare su dukkan su saboda ba su su karbi gaskiya din nan ba a ga gashe na um sai muka lullube su ba hum la yusirun ba a tsaina a absarahum muka rike gannan su fahum bi sababi zalika la yusiruna shay'an aslan ba za su taba ganin abu na gaskiya ba tun asali da annahum asbahu mahsurina baina saddaini saboda sun zamo katangaku ne tsakanin katangogi guda biyu wa hadha bayanu likamali fadha'ati alim saboda wannan bayani ne na munin halinsu wa kaunihim mahbusina fi madmuratil kai saboda an zamo an tsare su a cikin mai, abin da yake na bata da banna a cikin su wal da kuma jahilce jahilcen wauta nasu dukkan su an kange su ba za su ga ayoyi ba ko wasu shari'a amma su bi gaskiya da malaman tafsiri suna faɗi game da wannan ayoyi suka ce wa hadha kullu da li saddi al iman wannan duk misaltawa ake ga toshe hanyoyin imani akan waɗannan mutane liman suddat alaihi dur ga wanda aka toshe hanyoyin a gare shi fa huwa la yahtadi li maqsudihi ba zai samu shirya ga abin da yake bukata ne ya samu ba saboda ya ƙi gaskiya sai Allah ya fashi shi akan halin da yake bal sai ya kurumtar da shi ya makantar da shi akan gaskiya idan da ya ganin gaskiya balle ma ya gane ta so ɗan uwa kada mu sake mu ki hanyar Allah mu ki kama addinin Allah mu rika yin wauta domin kada Allah ya husata da mutum ya hana mai shirya duk farko da kaga gaskiya ka yi gaskiya ɗin nan yi aiki in ka ki karɓar gaskiya ka ki yadda da ita wallahi in Allah ya so sai ya toshe maka gaskiya ka ki ganin ta sai kaga ana mamaki a ce wai kamar wane ya kasa gane abu kaza daidai an samu rubu kenan an samu matsala Wani Allah Allah ya kyale shi ne saboda in gaskiya da yake karɓa tun asali da kaga gaskiya in kokari ka bi ta kuma kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya ne Allah ya ci gaba da cewa wasawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a anzartahum kai musu gargaɗi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am lam tunzirhum ko ma ba kai musu gargadin ba la yu'minuna ai ba za su yi imani ba ai lan yanfa'uhum inzaru gargadin ka ba zai amfana da su ba saboda ka kyale su nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce da ya masu wa da kai tunda Allah ya tabbatar ba za su yi imani ba su waɗannan mutane shi ne ya kyale su nan Allah ya ci gaba da cewa innama tunziru yanfa'u inzaru lalle gargadin ka lalle kana yin gargadi ne ma'ana wa'azin ka yana yin amfani ne malittaba al-fikra ga wanda ya bi alqur'ani ya bi gaskiya yana son gaskiya din kuma wa khashiyar rahmana bil ghaib ya ji tsoron Allah mai rahama a boye a inda yake yana tsoron Allah a fili yana tsoron Allah a bayyane yana tsoron Allah a aikin shi akwai tsoron Allah a wajen sana'ar shi akwai tsoron Allah wajen kwadago da yake yi akwai tsoron Allah tare da shi domin ya san cewa suna biye da shi akwai mala'iku waɗanda suke man katiri ya lamuna ma faru wannan mala'iku suna nan tare suna rubuta komi da komi kuma ya san cewa za a tambaye shi don haka shi da bayyana da duk ɗaya ne a wajen shi yana jin tsoron Allah na yanzu daga nan ya samu darajatul insan aka same ta shi insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa na yara ka bauta ma Allah kamar ga ga Allah yana ganin ka kenan idan kai ka kasance ba ka ganin Allah to shi tabbas yana ganin ka idan mutum ya samu wannan daraja daraja ta uku kenan baccin ima baccin musulunci da imani sai mai matarwa ta uku al-ihsan to da mutum ya kai darajar al-ihsan to ya kai makura kenan saboda haka wai shi sai ka sa mai wanda zai kula da shi wajen aiki baya bukata sai ka sa mai wanda zai kula da shi wajen wata sana'a da sa ya kula baya bukata sai ka sa mashi wanda zai kula da shi wajen wasu hidindimu da yake baya bukata tunda ya san Allah yana kallon Ina ma kalautar yau man fala taqul wala ta قل da Allah ya kulu sa'atan wala anna ma ta ما ki an يدي so duk lokacin da kake kwanci kada ka ɗauka, ba mai ganinka a ce akwai mai bibiya ta farko akwai mala'iku sannan ga shi ga gabbai na suna bibiya ta na uku ga Allah yana tsinkayen abin da nake sai dai ya sututa wa Allah yi idan ban amfani da gargadi ba ranar lahira su masu shaida su shaida mala'iku su da shaida gaba su da shaida sannan Allah ya ce kuma na tsinkaye ka na sututa na iyali ka yau ga sakamakon da Allah mutum da wata hujja yana da yana da inda zai je kan shi kenan babu mutum da haka ne ya uwa ka ji tsoron Allah a bayyana da koyi shi ne ce a amadahu da ikhlas ya ji tsoron Allah ya ta wuce da tsarkake niyya wa kafin kuma ya ji tsoron shi ya kurbi bihi bai kafirce ba Allah da bal biyayya ya yi ga Allah yadda ya gabata. tunda ya san Allah yana ganin shi kuma zai tambaye shi bi magfiratin kai mai bishara da wata irin gafara wa karim da wata irin lada mai girma wanda aka tare da mashi huwal janna shine aljanna kenan wanda ya amfani da wa'azi da gargadi yayi taka tsantsan kan duk abubuwan da ake kiran shi a kansu ya kiyaye ya saita ko kai mai bishara da aljanna akwai bayani aljanna Allah ya tare da wanda ya ji wa'azi ya amfani da wa'azi don kuma kana so ga dan wuta to ga wanda bai amfani da wa'azi daga gari da aka bai duk amfani su ya yi san rai shi shi ne dan da ka dan uwa ka dan wancan ko kuma ka dan wancan shi ne za ka ga sakamakon abubuwan da kai kenan ko wancan ko wancan duk kowane ne Allah ya tana dan mutum irin sakamakon da ya samu sun bayyana ta'ala ma ya tsawi alaihi da inzaru wa tafshir sai Allah ya bayyana abinda wanda gargadi da kuma bishara take tabbata a gare shi wa ma tadammana alaihi risala da kuma abinda shi aiken ya tabbata a gare su su mutane din jama'iyyan baki ɗaya wata bada ijmaliyan a tattare shi وتجري تفاصيله في جميع السورة كما ررب ررب بياني لتفسيري زا أجيس أجل السورة دم فقال سي الله إنا نحن نحيي الموتى يا كي وانا كي بيئيا da wanda kai mutunci ba kai biyayya din ba inna nahnu nuhyi al-mauta mu mu ne ke tadar da matattu lil ba'thi ba su sakamakon dan da kuma ba su sakamakon aiki da mutum wasu na tsammani in sun mutu shi kenan babu tashi babu tashi ta wannan magana kawai ce Allah ya yi alkawarin zai da mutane duk wanda ya mutu sai Allah ya tada shi ya tada shi kuma ya ba shi sakamakon irin aikin da ya yi kuma da irin halin mutuwar da ya yi shi ma sai ga sakamakon wannan abu har yanzu har halin da ka mutu mutu haka za a tada shi duk dan adam halin da ya mutu haka Allah zai tafi shi ya mutu a halin kirki haka Allah zai tafi shi ya mutu a akasin haka haka Allah zai tayar da shi ne hanyar. wa naktu fi sarfafatil mala'ika za mu rubuta a cikin takaddun mala'ika fayilolin mutum kenan ma kaddamu abinda duk mutane suka gabatar fi ba a rayuwarsu min khairin wa sharrin na alkhairi ko da sharri an rubuta wa rusuluna ladayhim manzannin mu suna nan tare da su suna rubuta komai da komai la yughadir sabiratan wala kabiratan illa ahsaha ba su ketare karamin abu ko babban abu sai sun kididdige shi sun rubuce shi wa wajadu ma amilu hadiran kowa zai samu abin da ya aikata halarce wala yadli rabbuka ahada Allah ma yayin zalunci so tun da kaga ma yayin zalunci duk abin da ka tada cikin sahifa ka kai yi shi. na alkhairi ne ko na sharri kai ne kai wannan aiki kuma shi yasa za ka samu sakamakon irin da aikin da kai shi za a baka bai yi wa kai alkhairi Allah ya baka sharri wallahi Allah ya yi haka bai wa kuma kai sharri ka tada alkhairi duk da shi mai rahama ne yana iya jin kai ya yana da wannan iko din amma akasin haka baya yi kai ana kala da Allah baya yi ka da a saka aljanna sai Allah ce kai tunda ya saba min adabar ma an wurga shi da Allah baya yi so da abin da kai za ka samu sakamakon shi hayati ya min khairi wa sharri li yujabu alai dan a ba su sakamakon shi wannan abin da suka aikata wa asarahum da kuma duk gurabun da suka bari na aikin su masanna lahu ba'dahum min asarin hasan abinda suka aiwatar na tasiri na wasu alamu kyakkyawa ma'ana aikin da suka aikata na alheri za su same shi malam ce ka in min allamuhu kamar ilimin da suka sanar da al'umma shi wannan al'ilimin to za su samu wannan sakamakon ilimin au kitabin salafuhu ko kuma littafin da suka wallafa shi ma za su samu sakamakon wannan abu au habsin au wakfin habasu ko kuma ya wani habasi ya hubusi ko wakafi ya sayi wani abu na alkhairi ya ce ya bada shi al'umma musulmai su rika amfani da shi kama kan gina gida ka wannan gida ya al'umma na bashi ne dan Allah duk wani bako da zai zo ya rasa masauki a kai shi waƙarfi ko hukus ko kuma ka gina gida ka ce duk sababbin musulunta da sun zo a saukar da sunan kafin su samu masauki duk yana daga cikin abubuwan da ake so al'umma su rika yi saboda me tarin ladar da aka tarar. to ko wannan abu ko kuma ka samu hanya ta lallace ka je ka cike hanyar ka bar ladan dan Allah ka yi shi dan Allah ladan ta ranar za ta rika samu ka ko ka gina makaranta ko masallaci da sauran ayyukan alkhairai kowane dai ka je ka yi to za ka samu sakamakon waɗannan abubuwa aw bina'in banawhu min masjidin shine ko wani gini da suka gida na masallaci ne aw riba ko kuma kangewar da za a kawo ma musulunci ta eh, hari ka tarbe hanya an gane shine riba to kuma a yanzu riba yana daukar duk inda za a kawo ma musulunci farmaki kai ka tarbe hususan ta midiya a yanzu tunda ana kawo musulunci hari ta midiya ka maida kai ma da ilimi ka maida harin nan da aka yi a gane cewa maganganun da ake zuwa bata musulunci ba haka yake ba ka maida martani shi ma ribati ne kai irin wannan tun da ai harin da ake kawo ake nan za su cancaki musulunci amma ka cancike shi kai ma ka maida martani da ilimi kada ya zama kuma wajen maida martani kai shi saboda baka da ilimin abin a da ilimi shafi malamai su, ka ji bayanai sai ka wurga kai ma ka yi ta ma musulunci ribadi kenan aukan tsaratin wani huzari ko kuma wata gada da mutum zai je ya yi ko makamantanta don alkhairi hanya ce al'umma suna buƙatar a gyara masu ita don wucewa ba su iya wucewa in an ruwan sama a da kamar 'yancan ko hanyar da ba haka yana rubutu zuwa kuwar wajen unguwar dutse nan hanyar hayar da ba gada ko so sai kawai mutum ya kwashi dukiya ya je masu gada da za su sadar da garuruwan wanda ko an ruwa hankalin su kwance wallahi ka yi wakafi ko ko usila da ka ba ta da iyaka sai Allah ka yi san iyaka wallahi yan uwa wanda Allah ya ba wadata ba yana da hanyar aljanna ko barkati mafi yawa ba su sosai yan kaɗan daga cikin suke su duk wani abin in kaje je kai ka samu lada to sai mutum ya je ya yi wannan ɗin to shi ba ni yana nan ya ce ausayi ko kuma mutum sai ya aikata mummunan abu shi ba yana da sakamakon irin sayyi'ar da ya yi masanna alaiha kenan abin da ya ga kai ko ya gidi kai shi yana yi da shari kawai bi batin wadzabaha ba'd dhullam kamar wani aiki wanda wasu azzalimai suka shirya alal musulmi na akan wannan akan musulmai kaje ka aiwatar da wannan aiki na cutarwa din kai ma za ka ga sakamakon wannan cutarwa da kai musu kaka ce ai aiki ne sana'a ce sana'a ta shi ta dan uwanka musulmi sana'a ta zalinta shi sana'a ta tobar ta da dan uwanka musulmi duk yana cikin hadarin da aka hana mutum yayi wasikatin a hadatha taksiruhum ko kuma ya shirya wata hanya wadda zai tabar da musulmai a ciki ko ya ragar da su ya yi wani abu da zai cutar da musulmai kai shi wa shay'un ahdatha fihi saddun an dhikrillah ko ya wani abu da zai hana mutane ambatan Allah yayi da suna kokari su zauna su ambaci Allah su rika karatu alkur'ani su rika ibadu sai ya kirkiro masu wani abu da zai hana su wannan abu da Allah yanzu kamar me za mu ce idan kwallo da kyau da kyau Ziyara daga cikinsu ya hana samari tsayawa su tsalla su saurari karatu saboda ai ana yau chelsea ke wallahi za mu gara masu laida ko sai mun ci su sai mun gara kai da ba san da kai ba ya zauna an gama kwallon nan bala'i karanci kusan awa biyu tunda ai arba'in da biyar biyar ne a dade a yanzu haka ne ma to haka ne dai tana can to yanzu a yanzu kaji ashe ba samu ƙari ba to suna nan sai sun ƙara ta ka ji da tunda ai so suke su cinye maka lokacin ka baki daya to yi banda arba'in da biyar ga arba'in da biyar ai ana ba da half time minti nawa ne shi sha biyar to ka samu awa biyu ba minti sha biyar in kwallon ta yi akwai extra time da ake badawa ina wajen minti nawa talatin ga ta cinye awa biyu wajen wannan sannan ba wane yi matsala ba ka zo ka gani na gani haka ne to kuma sai mu hito waje sai mu kama dandali sai mu awa uku muna jayayya kan wannan kwallon da kai ka gani ni na gani amma sai mun zauna mun maida daga nan a fara faɗa da su kaga karanci a alhaka ci awa biyar in gobe za a maimaita haka za a gane kuma za ka samu waɗanda ke cikin in ka wa mutum dubu to in sha Allah mutum tisa'in samari su ne muke da fokans su ne amalin umma wanda al'umma suke bukata suke da buri a kansu su za su gina al'umma su gina ƙasa su yi kaza su yi tunanin kirkire ƙirƙire mai zan yi wanda zai zama tun da hanya ba ta da kyau mu yi motocin da za su rika tafiya ta sama kawai ma ba sai su hau kwalta ba haka yin ma kasance samari to ba wannan tunanin a kwakwalwar shi in ka ga yayi kokari sai ya zai yaudari wani dan uwan shi ƙwarai da gaske ba wannan shi ne ya su kama wasu ƙasashen za ka samu sun ci gaba tunda suke ta kirkire-kirkiren na namu da suka raina sai su jeho mana bala'in anan aiki kenan samari aiki suke nan, sai wanda Allah ya mara wanda aka samu ya je wannan in ya ji ana karatu ya dawo karatu shine mai imani ko sosai wanda shi ba wannan a daga can kuma sai ga ina zai ta yi what ita ce zai ta yakanta din nan da ake bugawa daga nan sai ta yi ludo daga nan sai ta yi kayan nauyi wanda ba na halal ba saboda ya samu kuɗin shiga gobe in za a yi duk wannan shi ne bala'o'in da muke fama da su to irin waɗanda abubuwan suna da cikin hanyar toshe mutane daga amfanin Allah yadda za ka samu mutum yana zuwa wajen karatu din yana zuwa ya karatu ya je masallaci a jami da shi ya je kaza kaza sallah da wannan abin da aka kai shewa da jin daɗi wannan ya sai da shi ya daina yi an ci baya ko an ci gaba an ci baya to haka wani zai ta fama da shi lokaci babu ya yi awa biyar yana kallo da gandama kuma ya je bacci na karanci awa sha biyu in ba isa a magana asuba ba ta so ba inda dare ake wannan saboda ya gaji sai ya tsaya ya yi bacci ya kone sun ka auna a rayuwar shi muna da awa ashirin da hudu in sha Allah sai ka samu wajen awa goma sha kaza duk wajen shi ne ya tafiyar da su sallah dai mun sani da ɗabi'a musallam tana yi minti biyar bai da minti da so kara mata ma kai ta bakwai bakwai sau biyar minti talatin da biyar nan haka ne kenan sallamu da muke ta minti talatin da biyar muke yi amma ga awoyi a goma sha mun tafiyar da su a banda a lahira haka za a zo a yi ma lissafi ga in mai sallan ma kenan ga minti 35 da sau adadin da ka yi ga kuma awa sha kaza adadin da ka yi ina ne za ka ji haka kai kanka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka kai kanka kai makanka misali a wannan lokaci da kai ka karanta littafin ka ya isa kai makanka misali ka yake makanka hukunci wallahi yan uwa su sa samari dan Allah a saita rayuwa a gyara tunani ya kamata ka yi abin za ka ƙirƙiro ma mutane da zai kawo masu ci gaba ba abin da za ka dammara rayuwarka ba ka dammara ta 'ya'yanka ba a karatu yadda ya kamata shi ya sanya mafi yawa za ka gani muke ƙasa wajen karatu saboda mafi yawa ba a karatun ce ta cinye shi sai kuma mata saurayi budurwa aikin kenan yau ya yi mata waya yau whatsapp yau twitter yau facebook no kaza aikin banza kullum haka zai shagaltar da kai sakar dare da ya kamata ya tashi a bace Allah sannan yana da yana people da ya kamata Allah ya zo saman duniya zuwan da ya dace da shi yana ina mai bukata kaza a bashi ina mai bukata kaza a bashi ina mai kaza shi sannan yana kan twitter shi ko yana people haka zai ci daren nan a kawai bai amfana da shi ba daren ya tafi ba abin da ya amfana da shi ya gama ya kwanci ba zai samu sallah asuba ba maganar rijista da muke magana can baya shi baya ya ci da to dan Allah ina wannan mutum wasu in ba isa a wani da shi a gani ya ba a ba ki ya yi in za su za su yi da jahilci da wauta da shi ne dan ba su san abin ba fa'idar da shi ilahi yau ne to dan Allah 'yan uwa samari mu jawo hankalin 'yan uwanmu a nuna masa haɗarin da ake ciki don a samu gyarawa amma ka kawo mutum abin da zai hana shi ibada shi ko ambaton Allah wallahi kai kana cikin haɗari da ka kawo masanna sunnatan sayyi'atan shi ba duk wanda ya kawo mutane abin muna zai gawa, abu so in za mu gyara mu gyara shi na ce min alhali daga jin kiɗe-kiɗe wa malahi da abubuwan wasanni da abubuwan da zai ka kawo mutane kenan sai ka ji wai har yanzu ba a daina ba na ɗauka an ci gaba wata wani ya wuce da mutane ta tana giyu giyu giyu na ɗauka an daina wannan to shi har yanzu waye wanda ya tana shi yana ga ya waye ko na musulmi ne kan ku manta me ko in dole sai ya je sau daga murya mana ya shi kare to shi in yi haka ba bai cika ba ke ko wata ba mai ba ba shi ne abin haushi yana wahalar da kai shi birgewa ne a wajen shi su da Allah ya uwa sai ta maka mu wallahi rayuwar nan dole sai mun tai lahira ko kusa ko nesa walau isha alfan thumma alfayn ba'daha fala budda yawman an tasira ila al-qabr inda ka rayu shekara dubu biyu a a dubu daya sannan a kara ma shekara dubu biyu bayan dubu daya din shekara nawa kenan dubu uku to baya matawa sai ka kai kawai in dai an sa lokaci shi dole kuma dole ka kai kulli shay idza ba tamma nuqsan da abin da ya dole a samu waya ce shi so da an haife ka an gama da ba a yi ka sai ka ce da sauki amma an riga ka zo duniya to dole ka cika dole ka kare dole ka samu waya so in uwa dan Allah mu gyara mu daina shagaltar da gama shi ne waɗannan abun mu samu sana'a da aiki mu samu sana'a da aikin yi zai taimaka mana ka zamo kana da aikin yi ka tashi ka san inda za ka aikin karka ce sai iri kaza duk wanda ya samu jefe kan saurari yana da kyau karkajin tarihin wasu yadda suka fara kasuwancinsu kuma ya suka zamo yanzu ba a raina sana'a to mu samarin yanzu sai ka sada kawai kuma ba sana'a shi yasa ya ake fama da yawan sace-sace shi kawai abin da ke so ya dauka kayan mutane sauri yake su dirka mutane gidaje su kwance bankoki su kwance din ɗin gidaje su cire kwano su cire kaza duk wani ƙarfe sun kwashe shi kai ka ce ba zai biya a lahira ba aiki kenan mafi yawan samari inda suka je maka su kenan wallahi akwai matsaloli yan uwa a gyara Allah ya sa a gyara da aka wa wa zalika lil khaybari al-mashhur saboda wani hadisi da ya zo man sanna fil islam sunnatan hasanatan wanda ya kirkiro mutane wani abu kyakkyawa fa amila biha ya aiki da shi wannan abu kyakkyawa min ba'in fa umila biha min ba'dihi aka aiki da wannan abun bayan shi kana lahu ajruha to yana da ladara wa mithlu ajri man amila biha kwatan kwacin ladar wanda ya aiki da shi wannan abu min gaida ayyun yun kasa min ujurin shay'un ba tare da an tauye masu wani abu daga cikin ladas kenan idan ka kawo mutane abin alkhairi ka ce abu alkhairi ba ana ne ka kawo sabon abu da ba shi a musulunci ba sai kuma bid'a ta shi a wanda akwai shi cikin addinin mutane sun sakaci da shi menene yanzu mutane suka yi sakaci da shi na abin da addinin ya san da shi za a iya kawo wani akwai ciyarwa infaki na mutane mutane na rauni da shi amma yanzu ana farkawa to sai wasu suka jajirce da Allah ya ba su wadata suna ciyar da al'umma ba wasu da adili ba suna ta kokari sai wasu ma suka gani suna yi wancan ma na yi to kai da ka fara kana da ladar abinda kuma mutane suka suka ce shi irin hanya ta lallace wani ya zo ya gyara kawai da Allah shi wannan mafi yawa mun sanyi kai shi mun manta da gyara hanya aka aba ali tariki sadaka ka kusar da datti akan hanya sadaka wanda datti yayi ga alami hanya ta yi kan cike shi duk wanda ya wuce zai ji daɗi zai yi addu'a gare ka kai kana da wannan lada sadaka tijariya mun yi sakaci da shi za ka ga ga hanya Allah ta lalace ba kowa ba ruwan sai ne zo ya dai murda ya murda ya samu inda zai wuce da ina dai a ce zai kai tifar ya kasa Eh, ba ƙasa ba girji ya je ya zuba gurin a gyara a malam kwangila na samu a yi kwangila na samu amma da Allah na same ta da ai sai biya shi wannan wani aiki a gani ne ko ya ɗau baro haka nan ya je ya ɗebo ya ce malam wani wani alaji ya baka wannan kwangila sai shi a babban alhaji ko ubangijin alhaji shi ne ya baka wannan aiki ta hanyar bayanin manzanci sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan abubuwan mu rinda yin su ai shari'a ta san da su sai ka zo ka aiwatar da su to yana daga cikin sarkar jariya sai mutum ya je ya yi waɗannan abubuwan ɗan uwa duk wannan suna da cikin abubuwan da ake so mutum ya yi wallahi in kai wannan abu ko ka mutu wasu suka yi koyi da kai bayan ka mutu wallahi za ka ka samun ladar kana cikin kawarin duk wanda yana da cikin sadakatin jariya wanda ya kamata mu rika yi ko in sai magani in kai asibiti kawai ba su rauni a basu su maganin kyauta da sauran waɗannan abubuwa a kai wallahi yan uwa duk wanda Allah ya ba wadata sai dai in bai san aljanna amma wallahi hanyar aljanna shi tana nan buɗe Allah ya sanya mu gyara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to gashi dai ta bangaren kyakkyawa sai wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan wanda ya kirkiro ma mutane ko ya zo ya sunna ma mutane wata sunna amma mara kyau ya zo ma mutane da wani aiki amma ba aikin bai da kyau kana alayhi wizruha to akwai laifin akan shi wannan wanda ya zo da wannan abu wa wizru man amila bi hada aikin da zunubin duk wanda ya aiwatar da wannan aikin ba da ku bayan shi min gaira an yi kasa min musrifin shay'un ba tare da an tare komi ba cikin abubuwan nasu na laifi wani hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisi na dubu shida da ɗari tara da saba'in da biyar imamu ahmad hadisi na dubu shida da ɗari tara da saba'in da biyar shi ma kamar wancan sai na imamu turmiri hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da hudu dukkan su sun tabbatar da shi ba amma hadisi ce hadisi ne ingantacce so yan uwa kaga in ka nuna mutane a alkhairi gashi to wanda ya nuna sharri shi ma haka yake so yanzu wanda ya fara kintiro gidan fim duk wanda ya bude gidan fim wallahi yana da zunubi shi yana da zunubi haka za a yi ta tafiya har zuwa ranar kiyama wanda ya kirkiro mutane aikin liwat na sauran yan liwat na annabi lut ko to su ma suna da wannan zunubi har ya zuwa ranar kiyama su ne asali haka nan in ka koya ma yaro wani aikin banna ya ce yana wannan bannar wallahi yana da zulubi shakiyawa wanda ya kawo wanda ya fara kawo satar kaya ta hanyar kayan nauyi ba kayan nauyi ne laifi ba yin satar ne laifi da kayan nauyi shi ya taimaka wajen tsaftace magani tun da duk kololin mota za ka yi ta gani kaza kaza yanzu kana ganin su to an ban tausayi sai wasu suka canza sai aka koma satar cikanin mutane satar cokula satar bokitai satar wayarin dakatar da an yi abi a sace wayalin wannan irin bala'i a yi abu mai tsada a sace shi a saida da a hatsiya to wanda ya fara kirkiro na sharrin shi ma duk wanda ya yi wallahi yana da zulmi a ranar kiyama so dan uwa ko laifi za ka yi kar ka sake wani ya Ali bayan da dai ba wai dan ya halatta kai ba a'a dan wani in ya gani ya koya to haka sani ko kai ka duba shi akwai wannan zulumin kana samun shi ta can wajen sai dai in ka koma ka ce kai wani ka sani na koya maka wannan ludo din nan da wa to da Allah ba ya ni ma na bari kar ka ƙara yi in ka koyar da wani je ka faɗi ne ka yi da kuma ka tuba abin da ya kamata ke na yi amma yan uwa an koma dai san rai da shi ne to akwai hadari mu yi kokari mu gyara da haka yan uwa sai Allah ya ce wa kullu shay'in kowane abu ahsaynahu min kididdige shi fi imamin mubin a cikin wani littafi wanda yake bayyana ne shi da lauhin mako an gidan da komi kuma an lissafi komi kowa kowa zai tadda irin abubuwan da ya aikata karami da babba da haka kuma an tabbatar da manzantaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an tabbatar akwai manzanni waɗanda suke rubuta ayyukan mutane su ne mala'iku kuma kowa zai canza abubuwan da ya aikata in kyakkyawa zai ga sakamakon kyakkyawa in mummuna kuma zai canza sakamakon mummuna wanda za a min jinsul amal sakamakon abin da mutum ya shi zai gani mai kyau ne ko mara kyau da aka yi uwa mu yi kokari mu gyara ayyukan mu mu yi abubuwa na daidai don cin nasara Allah ya ba mu dacewa wa gida yana ganin ya kamata mu bar shi sai Allah ya gama karanta da mu tashi aya ta mu sha uku daidai ne Allah ya ba mu da zuwa suke ne Allah ya yi mai baki da na akwai tambaya ko da ƙarin bayani a bayan musa na da mutum ya mutu za a fara kai shi kabari za a kai shi a can ne zai rayuwa da ake hayatul barzakiya rayuwar barzakh nan zai zauna amma ran nan rayuwa za a maido shi da ran shi yana ɗanɗanar ko ni'ima ko azab haka zai ta zama Allah ya tsare alaikum salam Allah ya ba ku yana da tabbamin cewa wani ba ku E mu ce na rantsa da qur'ani eh malu shi bayani haka ne tabbas ƙwar'ani saboda magana ce ta Allah in mutum ya rantsa da shi yi. a'a to irin wannan a shi Allah yana da damar ya rantsi da komi amma kai an baka kaida man kayan halifan falyahdi billahi aw shi Allah ya dama ya rantse da gashi wal asr ko kuma wati ko ya galawa duk akwai rantsarar ne shi Allah yana da wani iko amma mu sauran al'umma an ba mu ka'ida man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai rantsa ya rantse da Allah ko ya shi amma ya rantsuwa da irin wani abin da Allah ke rantsuwa da shi shi ba a sa shi ba Allah ba to ɗan uwa ina ganin za shi an gano mana lokaci iya haske yawa da minti hamsin da minti na hudu da hamsin da ya yi bayan ke ke biyu da hamsin da biyar sauran minti bakwai biyar sauran minti bakwai sauran minti bakwai ma'ala ibrahim kuma an gona mu

biyar da minti biyar haka dai lokacin ya yi dogon yan uwa kusan yana fara sa kai dan ba kamar yadda ba da ya bani biyar da minti biyar saura minti bakwai amma wajen biyar da saura minti biyar kusan ya bayyana da kuma kenan yana da kyau duk waɗanda za su tsaye da buɗe baki ya zama sun tsaya shi biyar saura minti biyar eh sahur kai shi buɗe baki sannan <laughs> shi za a wara shi ne ai daga faɗuwar rana ko idan shi na ganin faɗuwar rana bai da matsala wanda ke da matsala na wajen sahur ɗin shi ne yi matsala so sai mu yi ƙoƙari yan uwa mu kula Allah ya ba mu dacewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الحسنى تبراها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa cikin kuma ɗauka muna tawassuli da wannan karatu da muka yi muna tawassuli da alamin da muke gabatarwa ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah kai ke da iko ba mu da iko a kanka kai ke kaddarawa ba mu da gomi a kanka muna roƙonka ya Allah halin da wannan kasa ta rubuta ciki na yawan sace-sace na sace-sacen mutane na 'yan fashi da makami na 'yan boko haram da sauran mabarnata Allah kai mana maganin su da kanka ya rabu alamin. Allah ka gaggauta yi mana maganin su da kanka ya rabbal alamin Allah ka mana magance mana wannan matsaloli baki daya Allah shugabannin musamman shugaban kasa Allah ka ƙara saita mana shi abin da ke daidai ga al'umma Allah in wasu ne suka yi mai sihirce sihirce suka rikita shi kan yayi abin da ya cancanta bai yi ba ya Allah ka shiryar da masu yin abin kuma ka karye sahihancen sahihancen da suka yi shi kuma ka ba shi cikakkiyar lahiya ka sa yi yadda ya kamata ga al'umma ka sanya ya kyautata ma al'umma kamar yadda ake kyautata mashi zato kamar yadda yake da niyyar ya aiwatar ma mutane abubuwan kirki Allah ka ba ya yi musu yadda ya kamata ya rabbal alamin Allah ko in kula da yake yi kan wasu abubuwa Allah ka saita bashi ya daina yin haka ya rika yin kulawa yayi abubuwan da suka cancanta ga al'umma ya arhamar na ya rabbal alamin haka nan da sauran shugabanni baki ɗaya da gwamnoni da shugabanni ƙananan hukumomi Allah ka sa su abubuwan da ya kamata su yi ma al'umma na adalci da kyautatawa mu ma Allah ka ba mu iko mu yi abin da ya kamata gare su na addu'o'i na su, da gyaruwarsu ya rabbal alamin Allah ka biya mu kowa bukatun su da alkhairi ta shari ka sa su zama ta alkhairi ka sa mu cikin waɗanda za a yanta a wannan watan karɓi ayyuka mu baki ɗaya ya rabbal alamin marasa lafiya ka ba su lafiya yara masu jarabawa da manya na manyan makarantu Allah ka ba su nasara baki ɗaya ka sauƙaƙe musu jaraba ka sa su an sa daidai yadda ya kamata ya rabbal alamin duk mai bukata karama da gwamnati alkhairi Allah ya san zuciyar kowa ya biya mashi ina ko ta shari'a mai da ta zama ta alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma ma yasifun wa salamun ala mursalin su rahmatullahi wa barakatuh da minti goma mutum minti goma ake sallah da minti goma za ka da minti ake sallah haka